sunana datti baba ahmed eh, cikin ikon allah ni ne aka sunantar a matsayin mataimakin dan takarar shugaban kasa a jam'iyyar labour party masha allahu su suka neme ni suka bani kwararan dalilai cewa cikin jam'iyyu guda hudu manya yanzu da ake ganin za su iya kai labari ga dan takarar da suka tsaida ga kuma dalilin da ya fito da jam'iyyar mu daya ta pdp na fita daga pdp ran litinin shi kuma ya fita ran talata dalilan da muka bayar na fita kusan ɗaya ne ya koma wannan jam'iyyar ta labour party suka ba shi takarar shugaban kasa ya ɗau lokaci mai tsawo kafin suka nemi dalilan da ya bayar shine ya ce yana neman wanda na farko shekarun shi na ƙasa da nashi saboda girmamawa kuma cikin waɗanda shekaru ya zo kusa ba za su iya daidaitawa ba babu kyau a samu shugabannin ƙasa guda biyu na biyu yana neman wanda dama ya yi fice a wani irin al'amari ko kasuwancin shi ni kuma suka ce na yi fice wajen ɗaukaka ilimi a arewa ya ce kowannan kaɗai ya isa ya ce na yi fice wajen siyasa arewan kanta na yi majalisar wakilai na yi na dattawa na kafa jam'iyya ta kaina na da takara a cikin ta na yi takarar shugaban kasa na yi fice wajen samar da aiki na yi fice wajen faɗakarwa alal misali a ce a je a yanki kati lokacin kidaya duk wani abubuwan da ya shafi al'umma alhamdulillah kin san ana ce yaban kai jahilci amma in ma kai ka ja baki ka yi shiru kuma aka gaya ma ka san gaskiya ne a kullum wani zai zo yaba wani abu da kai to kin ga shaidan mutum ai kyakkyawan abu ne shi yasa ni ko na aminci ya burge ni shi Peter Obi a lokacin da ya ce faɗin ƙasa mai albarka da ke arewa shine man Najeriya ba man da aka sani a kudu ba gaskiya burge ni birane irin su Kaduna da Kano kaɗai sun isa a ce suna tantance abubuwan da aka noma a kawo a sarrafa su wannan kaɗai hanya babban hanya ce da zamu fara kafin ma wannan wato muna so mu tsaye da faduwan naira a matsayin shugaban ƙasa idan baka da yan uwa da ke amfana da faduwan darajar naira naira za ta tsaya idan kana da 'yan uwa da abokan mulki wanda ba abin da suka sani dama a karɓa ne a sayar in ta kara hawa to ana saida musu dala a sauƙaƙe 'yan kasuwa ba sa samu su kuma darajar naira na ƙara faduwa suna ƙara kuɗi in ba ka da wannan an buɗe hanyar nasara babu abin da ya kai sanarwa za mu je mu ci gaba da sanar da jama'a idan ka yadda ka yi na'am ka yi hamdala da jahilci da kidahumanci to ka tsaya wai dole dole sai ɗan ƙabilanka muddin shugaba baya sata yana da hujjar hukunta kowa ke ki me zamu na ɗaya duk kudin Najeriya zai shigo hannu kuma za a gudanar da shi a dalilin Najeriya. Allah na mai ne ya Allah na cikin gari internal revenue dukkan 100% saboda za mu shigo da na'ura kowane kamfani ba za a takura musu ba kowane ma'aikaci kowane dan kasuwa an sauƙaƙar da shi bat kudin harajin ciniki za mu sauƙaƙar da yadda ake karban shi kuma ba inda zai je sai asusun gwamnati daga nan ka fara ninki na farko kenan.